Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi 21 ga watan Maris, shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel. da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari ciyaman ya fara muna da kanin labarai. Yau Lahadi an buɗe rumfunan zaɓe a jamhuriyar Congo inda ake sa ran shugaba Denis Sassou zai ci gaba da sa na shekaru 36. Babban kamfanin da ke samar da allurar rigakafa a duniya ya shaida wa akalla ƙasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar allurar rigakafin coronavirus. haka kuma za a ji cewa duk da kamun da sojojin myanmar suke masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau lahadi don kaucewa aron gama da jami'an tsaro da 'yan sanda kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran Muna kuma tafe da wani rahoto akan wata bukata da aka gabatar ta yin sulhu da 'yan bindiga. na aka yi sulhu da su zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake yi wani abu. Duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba zai bar shi ba. An fara wani shirin tankaɗe da rairaya na gasar matasa a jamhuriyar Nijar. Motsa jiki yana cikin tarbiyya wanda take ƙara ilimi. Aka ce in jikin kai na da ƙarfi kenan hankalin kai na ƙara ƙaruwa. Bayan duk waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna kuma tafe da shirinmu na matasa a duniyar gizo. Wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Lahadi an buɗe rumfunan zaɓe a jamhuriyar Congo inda ake sa ran shugaba Denis Sassou Nguesso zai ci gaba da mulkinsa na shekaru 36 duk da matsalar tattalin arziki a yankin mai arzikin mai a Afirka ta tsakiya. yayin da sasu ke rike da mulkin kasar jami'an diplomasiya da manazarta suna shakka ko a cikin abokan hamayyarsa shida akwai wanda zai iya kayar da shi a zaben babban abokin hamayyar shugaban tsohon minista guy vries parpet colelas yana asibiti yana jinyar coronavirus kuma za a iya ɗauke shi zuwa faransa a yau lahadi kamar yadda daraktan yakin neman zaben colelas ya shaidawa rediyo faransa Babban kamfanin da ke samar da allurar rigakafi a duniya ya shaidawa akalla kasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar allurar rigakafin coronavirus. Cibiyar Serum ta India ta sanar da kasashen Brazil da Morocco da kuma Saudiya cewa matukar buƙatar India na allurar rigakafin ne janyo jinkirin. India na fuskantar hauhawar masu kamuwa da cutar. Ƙasar da ke kudancin Asiya ita ce ta uku a jerin mafi yawan kamuwa da coronavirus. da mutane miliyan goma sha ɗaya da shida. Amurka da Brazil ne kawai suka tsere ma Indiya da miliyan ashirin da tara da da bakwai kuma miliyan goma sha ɗaya da ɗigo tara biyu. Cibiyar Serum ta indiya ta fuskanci suka saboda sayarwa ko bayar da gudunmawa allurar rigakafin fiye da alluran da ake yi wa mutane a cikin indiya. Duk da kamun da sojojin Myanmar suke masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a Mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau Lahadi don kaucewa yin aron gama da jami'an tsaro da 'yan sanda. Jami'an kiwon lafiya waɗanda suka haɗa da likitoci da ma'aikatan jinya da ɗaliban likitanci da masu haraɗa magunguna cikin fararen kaya sun shiga cikin masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya cikin dare. Asabar zuwa Lahadi suna rera waƙa da rike tutoci suna cewa a ceci shugabarmu yana nufin tsohon shugaban kasar ta zahiri an san suki a ceci rayuwarmu suki da sauran shugabannin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya na ci gaba da kasancewa a tsare tun ranar ɗaya ga watan fabrairu Ƙungiyar Taliban ta ce ba Amurka ba ce ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku. Ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da afghanistan a cewar jami'an taliban biyu suka faɗa murya amurka jiya asabar mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali amma wannan ba tsagaita wuta ba ne in ji mai magana da yawun taliban muhammad na'im bai bayar da ƙarin bayani ba wani jami'in taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin amurka da taliban a qatar na wani ɗan lokaci jami'an taliban banda kakakinsu a hukumance ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu na farko. Ma'abota son yin sulhu a matsayin mafita ga taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya sun fara wani taro a garin Kaduna Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro, Manjo Janar Baba Gana Manguno ke nuna dawowa daga rakiyar sulhu da waɗanda gwamnati ke ɗauka a matsayin abokan gaba na zaman lafiya. Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan taron da ke gudana. janar manguno ya ce ba za a yi sulhu da miyagun iri ba kawai murkushe su za a yi da hakan ke nuna gwamnatin tarayya ba ta ga amfanin sulhu da masu rike makamai ba da ya kai gashi kansa shugaba buhari ya ba da umarnin buɗe wuta ga duk wanda aka gani da bindiga a daji ba tare da bin ka'idar doka ba taron da zai hada da makiyaya da wasu da lamarin tsaro ya taba shafa inda za su karfafa batun zama don tattaunawa da waɗanda suka ɗau makamai don kwance musu damarar faɗa ta lalama da yiwuwar samun diya. akwai mitin din da za mu yi akan dai a irin matsalolin arewa ne wai ne har shi Gumi tare da shi dai za a zauna da wasu manya-manyan mutane. Za mu je za mu tattauna sosai da sosai amma na ce don Allah su gayyace ire-iren Duk da haka ba cikakken labari kan taron amma ɗaya daga mahalarta taron makiyayi Abubakar Usman Shumo ya ce Dr. ahmad Gumi ne ya gayyaci jama'a da za su yi kokarin jan ra'ayin hukuma ta sake gwada sulhun ta hanyar tattauna da waɗanda suka zama bara gurbi. Hakanan Shumo ya nuna damuwa ainun ga yadda masu satar mutane suka koma sace ɗalibai a makarantu da ya ce hakan babbar barazana ce ga ci gaban ilimi a yankin arewacin Najeriya. Sunana Muhammadu Dodo Oroji. Idan aka yi sulhu da su zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake yi wani abu. Duk wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba zai a bar shi ba komi daɗewa. Na ganin za a samu ƙungiyoyi ko mutanen da suka san wannan mutanen to ya kamata a kira su zauna da su kowace jiha a yi sulfu in ka duba kowane lokaci aka yi magana da cewa suke an canje musu shanu a yi musu kasu na sulimi ne gwamnati na iya taimako waɗanda aka wannan in su ne suke abin da suka hasala suka zo suka yi in kuma wasu ne suka shigo a cikin su suka koya musu wannan abun duk a neme su daga ina suka yi to yan ƙasa ne yan waje ne duk a bincika bilhaƙi a tabbatar da cewa sulhu yana da kyau duk abu na duniya da sulhu ake yin sa shugaban rundunar adalci abdulkarim da yabo ya ce dalilai na tsawon shekaru suka haddasa taɓarɓarewar tsaron da sai an an zauna a gano bakin zare. Ai abu ya bayyana cewa ba haka kawai abu yake faruwa ba. Tunda da maganganu suna faruwa iri daban-daban kamar da alamun cewa waɗanda suka kamata su hana da hannunsu a ciki. Kuma na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba uku ba tsawon shekaru cewa duk abin da ga anya anya anya anya hana shi ya ƙi hannuwa. Masu ikon hanawa ne suke yi ko suke sawa a yi da izininsu duk abin da ta so su danne ai kaga sani a basha ma lokacin da shugaban kasa ce duk irin irin wannan calamities din da suke faruwa in ya wuce awa 24 ba a yi maganin sa wato da hannun gwamnati a ciki to gwamnati kuma ya danganta babba a bashi ba sai lalle kai tsaye shugaban kasa ko gwamna kai tsaye ba a in dai a cikin su akwai gurbatattu kuma suka yi amfani da damar suke da suka yi wani abu da gurbata to Allah ya sauke sai dai neman gyara kuma idan ba mu gyara ba to Allah zai gyara wani abun damuwa shine yadda kalubalen na tsaro ya shiga wani sashi a a jihar Kebbi inda akalla aka sace wata mata a yankin karamar hukumar Kalgo kazalika da samun tsama tsakanin Fulani makiyaya da wasu masu shigen 'yan sintiri. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyar Taliban ta ce ba Amurka ba ce ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku. Ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali. Amma wannan ba tsagaita wuta ba ne, in ji mai magana da yawun Taliban Muhammad Na'im. bai bayar da ƙarin bayani ba wani jami'in taliban ɗin ya ce an tattauna shirin ne tsakanin amurka da taliban a qatar na wani ɗan lokaci jami'an taliban banda kakakinsu a hukumance ba su da damar yin magana da kafofin yaɗa labarai don haka suna faɗin bayanan ne kawai ba tare da sunansu ba katafaren kamfanin man fetur na saudiya aramco ya sanar yau lahadi cewa ribar da ya samu a shekarar 2020 ta faɗi warwas zuwa dala biliyan 49 wani babban ragi da aka samu yayin da cutar coronavirus ke yaduwa a kasuwannin makamashi na duniya kamfanin mai na saudiya ya fitar da lissafinsa na shekara guda bayan annoba ta haddasa faduwar farashin mai zuwa mafi karanci yayin da mutane suka daina yawo a duniya domin daƙile yaduwar cutar a cikin 'yan makonnin nan duk da haka farashin ya tashi yayin da aka sassauta takunkumin motsi da haɓaka kasuwanci da kuma mutane da yawa ke yin rigakafin covid-19 har yanzu manazarta sun yi gargaɗin cewa kimar da ake bukata na iya kasancewa nesa ribar kamfanin saudi na aramco dala biliyan 49 a shekarar 2020 ta sauka daga dala biliyan 88.2 a shekarar 2019 da dala biliyan 11 da ɗigo ɗaya a shekarar 2018 duk da haka aramco ya kasance ɗaya ga cikin kamfanoni masu matuƙar daraja a duniya labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba, inda a jamhuriyar Nijar kuwa aka fara wani shirye-shirye na matasan ƙasar da ke nema shiga cikin gasar wasanni ta ƙasa wanda ake shirin gabatarwa. Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani akan yadda wannan tankaɗe da rairaya ke gudana. Sereman de Scolar, nous à aux éliminatoires régionales jurant sur l'honneur de respecter. Irin yadda ɗaliban jihar Tawa suka sha rantsuwa yau da safe a garin birnin Kwanne kenan gabanin soma wasannin tankaɗe da rairaya na jihar Tawa da ya shafi gundumomi goma sha biyu na jihar don shiga wasanni na ƙasa na ɗaliban da za su wakana daga 24 zuwa talatin da 31 ga watan Maris na bana. Jim kaɗan bayan kammala gabatar da 'yan wasan na gundumomi daban-daban shugaban gundumar birnin Kwanne ya yi mini wannan bayani. Lalle abu ne mai mahimmanci abinci ka san motsa jiki yana cikin tarbiyya wanda take ƙara ilimi aka ce in jikin kai na da ƙarhi kenan hankalin kai na ƙara ƙaruwa wannan haɗuwa alhamdulillahi kaga dai duka departement mun zo mun ga kowa ya kawo nashi delegation kuma kan su zo kowa ya shiryo ya aiko nashi contribution kamar tallahin da ya kamata a adana wa'annan 'yan kwambalar wasannin da sun ka hada da kwallon hannu da kwallon kafa da tsallake-tsallake da kokowar gargajiya abin da ya sa muktar kane muhammadu shugaban sashen motsa jiki na makarantun nan boko na jihar tawa yi mini bayani yanda suka shirya wannan ganawar ta 'yan makaranta na jihar tawa a garin birnin kwanni. to yau dai mun zo a birnin kwanni saboda taro ne an kai basu akwai wata babbar taro da ake ce mishi championnat national de sport scolaire wannan taron bana doso ne ana yi shi doso 24 ko 31 mars ne ana yi e taron nan a doso su ma ɗaliban sun ce shirye suke su soma wannan tankaɗe da raraya cikin tsanaki abdulaziz musa a tawafil karce geben zogi an yi shiri iya shiri don cikin tawa ma sai da aka yi zazzage na koce ikwal koce ikwal shi ta kana ta mutane aka yi zazzage aka gwabza sannan aka hiddo mutane su ma duyan department voila su ma sun yi zazzage nasu yanzu gashi an haɗe kwanni shi ma sake zazzage za a yi a ɗauki mutane wa'anda za su ta yi representan duka tawa duka. Ana da wari da Abdulsalim Idris Sani Tawville. Ni da a to abin da ya kawo mu nan ga saboda mu samu mu kokarta mu huce akan bunga ayyukan da muke yi. Sunana Halima gaskiya kan ni na shirya ma in Allah ya yarda ina neman in samu huce. Daga bisani alƙalai a wurare daban-daban na wasannin sun sha yan adalci a cikin nasu aikin. Sarmadez des nous, aux éliminatoires régional régional, jurons solennellement sur le de respecter et de faire respecter le code qui régit les compétitions de faire preuve d'impartialité et de neutralité afin de garantir la réussite totale de ces compétitions, je le jure. a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro sallama a gare ku barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. A makon da ya gabata a cikin shirin idan ana biye da mu mun ji yadda wani matashi ya yi amfani da kafar sada zumunta ta yanar gizo wajen yaudara da damfaran budurwarsa da suka shafa tsawon shekara ɗaya da wasu watanni suna soyayya wanda daga ƙarshe ba a wanye ta daɗi ba bayan da hukumar 'yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar kama shi da kuma ɗaura masa laifin sata da yaudarar yarinyar ta kafar yanar gizo Ga dai saurayin mai suna Abdullahi Umar wanda ya amsa laifinsa kamar haka. Eh wannan abin ya faru amma magana kuɗi ne da gaskiya. Na ɗauki system eh na ɗauka a ɗakin yayanta. Mun haɗu da ita a intanet ne. ana iya cewa ita dai wannan budurwar wacce saboda sha'ani na tsaro ba za mu ambato sunanta ba ta auna arziki musamman idan aka kwatanta da ɗimbin samari mayaudara masu amfani da kafafen sada zumunta wajen damfara da ma 'yan mata ta baiwa mata 'yan uwanta shawara dangane da halin da ta tsinci kanta sai ina kira ga 'yan uwana ku lura sosai kamar yadda ni ma na lura da wannan bawan Allah ku hankali kada ku yi saurin ba mutum dama ba ku san kowa ya shi ba ku kawo shi gidanku ni kaina da na kaushe gidan mu na yi da na sani sosai saboda kwana na biyu ina kuka na kasa su kafin a kama shi. Kakakin 'yan sanda ta jihar Katsinan SP Gamba Isa ya ja hankalin iyaye da su yi hattara. Kuma a wannan gaba nake so yi kira ga iyaye musamman iyaye mata da su kansu 'yan mata. Ba ba a haɗuwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kamar facebook ko whatsapp ko wani abu amma ya kamata a iyaye su hattara irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu ɓata gari suke amfani da shi domin su zo su sata a gidajen bayan Allah waɗanda ba su ba su gani ba. Wannan matsalar dai bai tsaya ga 'yan mata da samari kadai ba har ma da ma'aurata. Duk kuwa da alfanun da wasu ke samu daga kafafen sada zumunta kamar yadda wasu matan suka bayyana. Sunana Habiba Zaria Road daga Kaduna, nigeria To gaskiya so social media yana da amfani bai da amfani. Amfaninsa shine sada zumunci. zaka kira ka sada zumunci to amfaninsa kenan. Shi kuma rashin amfaninsa shine wanda yake cewa zaki kasance mata aure ce ke zaki da wannan namijin ki cacin da wancan namijin kin gabe dace ba bai kamata ba haramun ne za ka ga matar aure za ta haɗa lambobi da dama ta shiga ta haɗa wannan lambar ta haɗa wannan lambar har ta binciko cewa lambar namiji ne kin ga bai dace ba sannan kuma ƴaƴayenmu za su bincike har ka ga sun shiga cikin binciken facala ki ga sun binciko abubuwan da bai dace a ce akan matsayin su su yara ya kasance sun ga irin wa'innan abubuwan ba to kin ga rashin amfanin sa ya shigo sunana Fatima Baba Shehu daga Jos gaskiya social media ya zama ruwan dare a ko'ina sannan amfanin shi yana da yawa hakanan illan shi yana da yawa kamar misali ga mu mata amfanin wannan kafafen sadarwa ya taimaka mana wajen koyon abubuwa daban-daban yakan taimaka mana mata wajen koyon girke-girke wajen mu wajen kwalliya wayar da kanmu yana creating awareness abubuwan da baka sani ba akwai groups na matan da za ki iya zuwa ki tambaya abin da baki sani ba za a yi amfani da shi a wayar miki da kai ta nan kan social media ya taimaka ma mata sosai sannan haka ta wajen wajen illan ma illan shi ya yi yawa saboda ya janyo hanyoyin da aure da yawa sun salwanta. sunana hawa Muhammad wadda aka fi sani da MJ Collection. Tabbas, social media yana taka muhimmiyar rawa a kan yaudara yanzu sosai da samari suke wa 'yan matansu kuma matan ma suke wa samarinsu. Sai dai za mu iya cewa yaudarar da samari suke wa 'yan matan ya fi na 'yan matan yawa. Tunda kin ga da idan da saurayi zai yi yaudara sai ya tafi har gidan yarinya ya tura ta fito sannan ma yana da halin da zai tsara ta yaudare ta amma yanzu fitowar social media ba sai ya taka da kafa ya je kofar gidan su yarinya ba yana daga kwance a dakin shi akwai facebook akwai instagram akwai whatsapp akwai abubuwa da dama wanda zai yi chatting ya tsara ta ya yaudare ta iyaye suna zaune a gida ba su san halin da yarinya su take ciki ba sannan kuma har matan aure yanzu budurwar zuciyar ba ta bar su ba sau ko in ce social media su ma ana yi da su sai ki ga mata aure tana hira da wani namiji a waje a zuwan ita budurwa ce kuma har ka ga ana tura hotunan da basu dace ba ana exchanging na tsakani to in banda fitowar social media to kin ga ai da ba yadda za a yi mata aure ta baro gidanta har ta je ta samu wani wanda ko kuma ya tura musamman ya ce a kira ta sita rahotanni sun nuna cewa kafafen sada zumunta na taka rawa sosai wajen mutuwar aure a Najeriya har ma da duniya baki daya ganin kusancin su da waɗannan kafafen na hana su sauke nauyin aure da ya rataya a wuyansu. Masu sauraro ga baki ɗaya a nan zan naɗa tabarman shirin na wannan rana sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana sallama tare da fatan alkhairi. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. wasiƙa mu ta farko a yau cewa ya yi, idan gwamnati tana yaƙi da annobar corona, ya dace ta hada da annobar yunwa, fatara, talauci da rashin aikin yi. Gwamnati ta kawo ƙarshen su don ta haka ne kawai za a iya yaƙi da duk waɗannan matsalolin. Domin idan corona na kisa, su ma suna kisa. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Ita kuwa Aishatu Muhammad Adam matar babba haruna bajoga cewa ta yi ku gaya wa shugaba buhari cewar maimakon a gyara matatar mai da ake wa wurin makudan kudade kamata yi a samar da sabbin matatun tashoshin sarrafa mai duba da yadda masana ke cewa kudin gyaran da ake kashewa a kan tsofaffin za su iya gina sababbi na zamani da fatar allah ya sa yaji da kunnen basira mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa salam voa hausa shugaba buhari ya ba da umarnin duk mutane waɗanda suka yi rijistar tallafin covid-19 a yi ƙoƙari a sake musu kuɗaɗensu domin rage musu raɗaɗi da corona ta jefa su a ciki da fatar waɗanda wannan haƙƙi ya rataya a kansu za su gaggauta ba da wannan tallafin su kuma tabbatar da ya kai ga waɗanda aka yi don su. Sako daga kawu mai ruwa bajoga da abubakar salihu arkime pataskum shi kuwa ba bandi mamman bande cewa ya yi salam muryar amurka kwanci shi yau kimanin shekaru goma da aka kifar da gwamnatin muhammad gaddafi wanda hakan ne ya janyo bazuwar makamai a yankin sahel idan har ana so a kawo ƙarshen ta'addanci a yankin sahel sai an kwato makamai da suka shiga hannun fararen hula sakamakon kifar da gwamnatin muhammad gaddafi muna roƙon allah ya kawo muna ƙarshen ta'addanci a yankin sahel da ma duniya baki ɗaya yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yau lahadi an buɗe rumfunan zaɓe a jamhuriyar congo inda ake sa ran shugaba denis sasso nguso zai ci gaba da mulkinsa na shekaru 36 duk da matsalar tattalin arziki a yankin mai arzikin mai a afirka ta tsakiya yayin da saso ke rike da mulkin kasar jami'an diplomasiya da manazarta suna shakka ko a cikin abokan hamayyarsa shida akwai wanda zai iya kayar da shi a zaben. Babban kamfanin da ke samar da allurar rigakafi a duniya ya shaida wa akalla kasashe uku cewa za a samu jinkirin jigilar allurar rigakafin coronavirus. Cibiyar Serum ta India ta sanar da kasashen Brazil da Morocco da kuma Saudiya cewa matukar bukatar India na allurar rigakafin ne janyo jinkirin. Cibiyar Serum ta India ta fuskanci suka saboda sayarwa ko bayar da gudunmawa allurar rigakafin. fiye da alluran da ake yi wa mutane a cikin indiya duk da kaman da sojojin myanmar suke masu zanga-zangar adawa da juyin mulki a mandalay sun gudanar da taro a wayewar garin safiyar yau lahadi don kaucewa yin aron gama da jami'an tsaro da 'yan sanda jami'an kiwon lafiya waɗanda suka haɗa da likitoci da ma'aikatan jinya da ɗaliban likitanci da masu hara magunguna cikin fararen kaya sun shiga cikin masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya cikin dare asabar zuwa lahadi suna rera waka da rike tutoci suna cewa a ceci mu. Ƙungiyar Taliban ta ce ba Amurka ba ce ta samar da shirin rage tashin hankali na tsawon watanni uku. Ko don samar da yanayi mai kyau na tattaunawar sulhu da Afghanistan a cewar jami'an Taliban biyu suka faɗa murya Amurka jiya Asabar. Mun samar da wani shiri wanda ƙarƙashinsa dukkan bangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali amma wannan ba tsagaita wuta ba ne in ji mai magana da yawun taliban muhammad na'im bai bayar da karin bayani ba. cuta mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe litinin cikin shirin mu na karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku bar mu taya abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna murnar samun karuwar ɗa namiji da suka yi a safiyar yau Lahadi. Da fatar Allah ya mishi albarka ya kuma shirya. Ita kuwa mahaifiyar Allah ya ƙare ta da lafiya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita muna sautin shirin. Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga na birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.